To a shirinmu na mata a yau muna tare da wa. Zulaifa Hussein. To malama Zulaifa ba mu labarinki. Ni ƴar kasa ce kuma ni haifaffa daga Ghana ne. Hmm. Na yi sku, na yi makaranta daga Ghana. Na kare eh, GSS ko? Na kare secondary. Hmm. Na yi na course da na yi doctrine. Na yi na yin samu admission amma da yake ni mutuniyan kura ne. Hmm. ba su yadda su bani admission ba a can ghana isa na komo back to eh, kura in zo in abin gan education na in jarabawa in gani ko na samu shiga so in abin gan education na eh, to ke me kike so ki zama likita ke son ki zama ko eh, duka wannan na samu nurse ne true nurse na zo suna yin in je school zo zama doctor um, to kamar shekara nawa kika kina neman ki shiga jami'a a can Ghana ki samu dama ba na yi kamar shekara uku kina nema na nema jarabawan ki ne bai kyau ba koko kawai dan ke ba yar kasa ce don ni ba yar kasa ce jarabawan ki yayi kyau yayi kyau to da biki samu ba sai kika yi ne da ban samu ba shi na je na koyi gyaran gashi mm-hmm. gyaran gashin kuma da na koyi bai abin ga bai tanye ni ba shi na je na koyi ba gane bai tanye ki ba bai mm. yi miki rana ba eh. saboda me baki a samun mutane ban samun mutane yasa shi na je na koyi dinki da mm. yanzu dinkin nike yi har na samu miji na aure mm. to na auren kuma auren bai yi mini ba ban ji daɗin aure ba sai na rabu yasa yanzu na komo back to kin dawo gida na dawo gida to yanzu kika dawo gida eh, shin zaki sake zana jarrabawan secondary ne Ko eh, don try. Don try in gani. In dai na try, in dai na succeed. Na, na, na koma eh, karatu. Ke dai burin kiki zama likita? Eh. To bar waɗannan ƙalubalen da kika bayyana mana shi akwai wasu ƙalubale da kika fuskanta a rayuwa? Ah, ba wani matsala kuma. Hmm. Ba wani matsala. To eh, ga ki mace a matsayin ki na mace wani irin shawara za ki ba yan uwanki mata musamman matasa na ganin cewa lalle lalle ko da suna neman wani abu Allah bai ba su dama ba su karaya ya ni dai na shawarar da dan ba yan wana mata ko ya suka je jarabawa aka ce ba su succeed ba su koma su try don farkon jarabawa watakila in ka try na farko ba abin da aka succeed ba amma na biyu ka zo ka succeed abin da dan gaya musu kenan su fight for what they want su fight su yi yaki hmm. ga abin da suke so za su samu To madalla malama Zulaifa sai dai mu Allah ya da nufi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.